duk da ce kusan da ya taso dangane da zargin da aka yi wa shugaban 'yan wasan Super Eagles Stephen Keshi akan neman kwantaragi da 'yan wasan kasar Cote d'Ivoire shugaban bai yi ƙasa gwiwa ba wajen mika tsarin shirin da ya yi domin shirya 'yan wasan na Super Eagles ta yadda za su fuskanci 'yan wasan kasar Tunisia a shiga gasar cin kofin Afirka da za a buga a shekarar 2017. bakwai. wata majiya ta musamman daga hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta NFF ta faɗawa mujallar Complete sport cewar babban shugaban ya aika da tsarin shirin wasan nasa ne da ya yi wa lakabi da yadda za mu doki Tanzania, kuma kwamitin fasahar ƙwallon ƙafa ke da alhakin amincewa da wannan tsari. Idan amince da wannan tsari, za a buɗe zangon wasan wanda za a yi wa mazauni a Abuja kafin sauran abokan 'yan wasan da suke zama ƙasashen waje su iso kwanaki kaɗan kafin su kama hanya zuwa Tanzania. Kesha miƙa rahotonsa na karawarsu ta farko da ƙasar Chadi a Kaduna, inda wasan ya tashi biyu da babu ko guda, kuma wani mamba na kwamitin ya misalta rahoton a matsayin mai sauƙin ganewa kuma akan lokaci.